يزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة ilimi da muke so mu isa wa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci mai albarka shine ko kun san cewar yawaita zage-zage a tsakankanin mu yana zama da da zai saba wa yuzuki ubangiji subhanahu wata Allah ya amsa masa ko kun san da haka idan ba ku sani ba to ku biyo mu za ku ji wata kissa wadda take karantar da mu cewa dukkan mutumin da ya ɗabi'antu da zagi zai zama dalilin da zai sa ya ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ya ke amsa masa mu kalla yadda ubangiji subhanahu wata'ala ce cewa la tusubba alladhina yad'una min dunihi fa yusubba Allah adwan ilm kada ku zagi abin bautan wasu wanda suke bauta ma wani Allah ba Allah ba da ƙarshe su kuma su kuma su zagi Allah da jahilci so suna ganin dan me za ka zaga masu allolansu to wannan shine fa kwatankwacin yanayi domin ɗabi'a ta ɗan adam ba kowane mutum ne za ka zage shi ya ɗauka ba wani in ka zage shi ka zaga masa mahaifi zai rama wani in ka zaga masa malami zai rama wani in ka zaga masa mata zai rama wani dan ka zaga mashi kaza zai rama ba kowa yake iya ɗauka ba to shi zagi din nan yana daga cikin mafi munin abu wanda ubangiji subhanahu wataala ya hana mu yin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa zagi musulmi fasikanci fasikanci to me zaka zama kai ka zama ɗaya daga cikin masu siffa ta fasikanci wata rana manzo Allah yana tafiya sallallahu alaihi wasallam to sai da yake manzo Allah Allah ya mishi ne idan ya wuce ko baka san shi ba zaka so ka gano zaka tabbatar cewa lalle wannan wani mutum ne mafi girman daraja yake wucewa to shi wannan balaraban kawai manzo Allah yana wucewa da sahabbai sai ga kurjinin manzo Allah sai ki cewa wane ne wanda sai aka ce masa ai rasulullah ai dan aikin dan aikin Allah ne sai ce waye Allah shi bai ma san Allah ba ba tana ai magana dan aikin sa bai ma san Allah ba sai ce waye Allah da ya aiko shi tana ai magana shi dan aike ne da manzo Allah ya fahimci cewar wannan balaraman kawai fa bai fasan Allah ba ballantana a zo zuwa ga matsayin ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ai shi ubangiji subhanahu ta'ala shi Allah shi ne wanda yake iya ciyar da kai ba tare da ya saukar da ruwan sama ba a irin yanayi na Sahara irin su Saudiya da kasashen Larabawa da suke kan Sahara duwatsu sai ce Allah zai iya ciyar da kai ba tare da ya saukar da ruwan sama ba ya ce to Allah na iya ciyar shi ba da ruwan sama ba ba sai an yi ruwa ba kuma ya samu abinci ya ci ya ce Allah zai iya haka ya ce to ya ji ya ce na biyu kuma Allah subhanahu wata'ala shine wanda idan kana tafiya akan dabbarka cikin ikon Allah sai dabbar ta gudu wanda akan dabbar nan akwai abincinka akwai abin shanka ba za ka iya zuwa ka riski inda kake son ka je ba sai dole akan wannan daba sai dabbar ta gudu ta baka, a cikin sahara a cikin dokar daji mutum na neman mafita ya rasa yadda zai ya rasa yadda zai ya rasa yadda zai da ƙarshe sai wannan dabba sai ta dawo cikin ikon Allah bayan ka ɗiba tsammani kana jiran mutuwarka sai ce to idan dai ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai iya mai haka to shi ya yarda da Allah sai ce amma yana so ya tambayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dayan musibobi ne suka same shi kamar a ce an samu yanayi na fari ko a ce yana tafiya akan dabbar sa a sahara dabbar ta gudu ta bashi idan ya nemi taimako Allah dabbar ta dawo don ya ci daga abincinsa don ya sha daga abin shansa dabbar na in bata dawo ba ya yarda ya bar Allah yana gaya wa manzon Allah ne in ji wannan balaraba kawai idan kuma aka samu fari babu ruwa sannan kuma yana neman ya samu abinci daga wanda zai rayu daga gare shi sai zama abinci sai zama bai samu abinci ba ya yadda ya bar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta lalle balaraban kawai na ashe wayo gare shi sai manzon Allah ya ce masa to kai ma alƙawarin abu guda ɗaya ni kuma duk lokacin da ɗayan musibobin nan ya zo maka ko ya same ka da ka nemi taimakon Allah ɗayan biyun taimakon Allah da na ambatan maka zaka gane shi sai ce ga yamin ya rasulullahi sai manzo Allah yake cewa da shi wala tusubbanna ahadan kada ka zagi komai ne alƙawarin da annabi ya nema a wurin wannan balarabe din kar ka zagi komai kar ka zagi komai wa in imru'un shatamaka wa ayyarka bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi manzo Allah ce idan wani mutum ya zage ka ya aibanta ka ya gaya maka kalmomi waɗanda kai ba haka kake ba sai annabi ce yi hakuri kai kada ka aibanta shi da yanayin da yake akai kai kace kai da kake ma dan kaza ko kai kaza ko ke da yake yak kaza ke da aka yi miki kaza aka yi miki kar ki fada wadawu ki kyale shi kyale ta ya kunu wa baruhu alai abinda din nan ya gaya maka ko ta gaya maki zai koma wani zulmin zuwa gare shi wa ajruhu laka ko wa ajruhu wa ajruhu laki hakurin da kika yi ko hakurin da kai na baka mai da zagi ba to wannan kuma hakurin ladan wancan mutumin za a ɗebo ta dawo zuwa gare ku duba yadda za ku ga illar zagi annabi ya ce ka shaidan ku da ku zagi iyayenku abu ya cika sahabbai da wani irin ban mamaki ya za a yi mutum da hankalinsa ya buɗe baki zagi iyayensa annabi ya ce ah, to idan wani ku ya zagi wani abokin magana shi wancan da aka zaga shi ma sai ya rama zagi duk kun tare a cikin zagin iyayenku idan kuma wanda aka zaga sai zama bai rama ba ya hakuri kai da kai zagin nan zunubin wannan zagin da kai yana komawa zuwa gare ka Ta da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka kuma Allah ya sa mu dace Allah kare mu da zagi da la'ana da tsinuwa duk wannan ba siffa ce ta bayan Allah ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh